فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata mana 22 ga watan rabiul awwal hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda dai daidai da yau muna sha takwas ga watan goma shekara ta 2022 a yau za mu yi darasi na ɗari da goma a wannan littafi mai albarka lu'ulul marjan kuma tafaka alaihi shekhan littafin da ya tattara hadisai mafiya inganci wanda bukari da musulun suka fito cikin sai hamsu in ba kuma ta ba muna cikin kitabul hajj kitabul hajji yana da faɗin gaske kasancewar rukuni daga cikin rukunan musulunci muna cikin eh, babi na talatin da biyar babin da ya bayanin adadin umara annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin da ya waɗannan umara ɗin mun fara babin lokaci halinsa ba mu ƙarasa ba za mu tashi hadisi na 788 halal mu'allif rahimahullah a afuwan hadisi na 784 alal mu'allif rahimahullah hadisun zaid ibn arqam anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam غزا تسع عشرة غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع أخرجه البخاري حديث زيد بن أرقم Allah ya ƙara masa yarda ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam gaza tisa asharata gazwa ya yi yaƙi goma sha tara ne wa annahu hajja ba da ma hajjara hajjatan wahidatan sannan ya yi hajji hajji ɗaya bayan ya yi hijira wacce take lam ya hujja ba da ha bai ƙara yin wata hajji ba a bayanta ita ce ake kiranta hajjatul wada hajjin sadakaban kwana wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ne a ga hadisin ya fa'idantar da mu da hajjin manzo ɗaya ce da ya hajjin ban kwana kenan sannan ya fa'idantar da mu cewa yaƙoƙin da annabi ya yi in an ce razuwa shine yakin da annabi aka je da shi in an ce sariya shine yakin da annabi ya tura tawaga ya naɗa kwamanda ya tura shi ba je da shi ba wannan yaƙe-yaƙen da wato ainihin aka nuna manzo sallallahu alaihi wasallam da shi aka je a can baya mun karanta aka ce kitsa ashara sannan kuma akwai da aka ce sabata ashar sannan littafai na tarihi sun yawanci suna cewa a wani wuri annabi ya yaƙi goma sha wato ya yaƙi 25 wani wurin suke cewa ma 27 a cikin kutubul magazi kenan an ka je asan littafan tare da yadda suke hangen yakin su kuma nan sahabbai da aka yi da su suke karuwa kamar shi ru kila da abin da ya hanga ya ce iya yaƙe-yaƙen da annabi yake nan wanda shi na sha gaya mana cewa wanda suke sukan masu zama suna karantarwa suna sukan su cewa ba sa fita da awa cewa kuskure ne shi yake musulunci faɗi ga rai wancan ka kama wancan wancan ya kama can wancan ya kama can duka sai an taron dangi sannan ne za a biya bukatun al'umma yakin manzo da ya je shi a lissafi yake amma zamansa a majalisinsa a masallacinsa da ya karantar ba a cewa wato adadi kaza ne aga karantarwan kai tun ma kafin ya hijira sai da yake cikin jarun arkan bin abi arkan ake da'awar a ɓoye annabi karantarwa ce gabansa to da wannan ikira'in da aka ce kai karatu to wannan kai karatu ka karantar da shi kinan da awa mai fita ya tafi da awa aiki yake kuma ya yi daidai mai zama ya karanta da al'umma shi ma aiki yake na da awa kuma ya yi daidai mai shiga aji ya koya ma yara shi ma da awa yake mai karantar da mata mai karantar da manya a aji wannan duka ɓangarori ne na da awa, saboda ita da awa ba ɓangare ɗaya ba ne kowane aka buri al'umma lalacewa za ta da cewa daga fahimta daga shiga musulunci ko kasancewar ka musulmi ya isa na da bai zauna ya ta karantar da sabon kalma tun yana makka ko da ya dama jina ma kullum cikin karantarwa yake har ma mace ta yi cikin matan sahabbai sai korafi shin kai annabin maza ne banda mata mun ga majalisar ka kullum maza kake karantarwa annabi ya ce kusa rana kuma in zo in karanta da ku. shi yasa harkar da'awa wani bangare ya daina sukan wani kowa aiki yake yan haɗa wannan aikin sannan za a fitar da al'umma al'umma suka zauna ba ilimi addinin su ba zai amfane su ba an gane da kyau hakanan wanda ake zuwa su ma da awa, an zauna ba a sami wasu kaje ba ka kira su shi ma kuskure ne za a iya laifi yasa an an raba kafa wancan ya shagalci da wancan wancan wancan wancan to kada wani ya rika raina aikin wani hatta rubuce rubuce wallafe wallafe da ake shi ma da awaci in ba a yi rubutu ba kai littattafai ya za a sami masu karanta a baya hatta wanda suke samar da yadda za a sami karanta da al'umma din a ji daɗi shi shi ma da awaki yau wannan social media din samun su su ma da awaki domin za a yi karatu na awa ɗaya inda za a zo a ce a maimaita ma wasu mutanen shi mai karatun ba zai iya maimaita da abin da ya faɗi ba kuna fahimta to sai aka sajjala shi aka ɗauke shi sannan kuma aka yaɗa shi kaga ita ma da awaki shi yasa mu rika fahimtar mu rika girmama kowa aikin da yake harkar da'awa a daina raina aikin wani a ɗauka wani ke wani baya kowa a layin da yake da awaki ga shi mun ji fitar annabi da adadinta amma zaman sai karanta bai da adadi an gane da kyau a farjan bukhari kitabul magazi babu hajjatul wada babu hajjatul wada haka bukhari ya kulla babu ya sa hadisin hadisin mana 785 hadisu abdullahi bin umar وعائشة رضي الله عنها عن مجاهد قال دخلت أنا دخلت أنا وأروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعا إهداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الهجرة فقال أروى يا أمة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قال ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أربع أمرات إهداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر أمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط أخرجه البخاري نعم حديث عبد الله بن عمر الله يتعالى مصير ده وما حديث عائشة هر ويوم وان دي ruwaya an mujahidin mujahid shi ne ruwayar hadisin kala ya ce da haltu ana wa urwa tun zubairul masjida ni da urwa mun dan zubair mun shiga masallaci haga masallacin manzo kenan ko abdullahi bin umar radiyallahu anhuma jalisun ila hujrati aisha kwatsam sai ga abdullahi dan umar yana zaune a ɗakin aisha uwar muminai ɗakin sai na jikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wa idza nasun yusalluna fil masjidi salata duha kuma kwatsam sai muka ga wasu mutane suna salla a masallaci sallar walaha qala yace fa sa'alnahu an salatihim mu da muka shiga inji mujahid sai muka tambayi abdullahi dan umar game da sallar su da suke wannan wasu irin sallah ce rana kuma wato sun taru suna yi faƙala ya ce bida atin wannan a taru ana sallar laha wannan a ce kenan ba ita sallar laha ce 'a ba a'a ƙirƙirar ta jam'i ko kuma a masallaci a ce can dole sai an je za a yi ta a masallaci ba a gida ba ba a ofis ɗinka ba ba inda ta kama ba ko kuma a ce za a yi jam'in ta shi ita abdullahi ɗan umar ya ce wannan bid'a ce kun gani sun makala lahu sannan shi mujahid ya sake ce ma abdullahi dan umar kam a e, itamara e, rasulullah wai umra nawa manzo sallallahu yayi kala yace arba'an ai umra hudu yayi ba shine muhallin shahid ko ihdahunna fi rajabin ɗaya daga cikin su yayi ta ne a raja. na jin ba kuma ta ba bayan mun karanta hadisi da ya nuna annabi da yi umra a wani watan? a wata a zulka'ada har ma aka ce ai ta hajjatul wada ma da ya yi a zulka'ada ya ɗauko niyya amma ya yi ta a cikin wato zulhaji inda tahowa ya daga madina wannan kwanakin mun ji an ce ya sun iso madina ne rana ta hudu ga shi wata hudu ne ko shi da ko ga watan zulhijja suka ce niyyar cikin watan zulkada ne duk kuma da annabi cikin zurka da ya guda hudun ya ɗauko har ma ta hajjinsa na bankwana ita ma cikin da ya ɗauko niyyar duk da ya yi ta cikin cikin zuwatun zulhajji fa'anan ne da ya ce ihdahun na fi rajabin ɗaya daga cikin hudun da ya inji abdullahi ɗan umar ya yi ta ne a cikin watan rajab hina an na rudda alai mu almajirai shi mujahid kenan a matsayinsa na tabi'i sai ya ga sai muka yi kyamar mu mai masa ragi a matsayinmu na ƙananan almajirai maganar sahabi masu Haji in yi kuskure tabi'i ai bai kamata ya mai ta ba kuna fahimtar ladabi na magabata wajen harka ilimi ƙada sai ce wata mi'ina na aisha ta umul mu'mini na sai muka ji motsin aswakin uwar muminai aisha kenan wato a cikin ɗakin inda ba ɗakin ta yake ba shi ma abdullahi dan umar ɗan ce to sai muka ji motsin aswakin ta tana ta aswaki sai muka ji motsin ta kun gane da kyau faƙa da urwa inda su biyu suka ji da urwa dawa da mujahi to urwa sai ce ya umma ya babata kun san tsakanin shi da ita suke ha in ki da aisha da Asma ma su yi uwa ɗaya uba ɗaya ko ba 'ya'yan uh, wato abubakar ba ne to kaga ya ce ashe kana iya ce ma innaka babu kenan ita ya umma ya umar mu'mini ya baba ta kuma ya uwar mu'mini a jinan Allah wani ajinin da yake suna wani matsayi na shi. wato dukkan mu uwan mu ce amma shi kuma uwar shi ce ta wani bangaren ta musamman kenan to ya girmama ce da kalmar ya baba ya uwar muminai ala tasma'ina ma ya yaqulu abu abdurrahman shin baki ji abinda abu abdurrahman yake faɗi ba waye abu abdurrahman abdullahi dan umar alkunya kenan, nan wancan su sahabbai ba sa rabo da alkunya kuma girmamawa ne ka kira mutum da alkunyarsa ka ɓoye sunansa maimakon ya ce shin ki ji abin da abdullahi dan umar yake faɗi ba ya ce ba ki ji abin da baban abdurrahman yake faɗi ba ƙala sai ta ce ma ya ƙo me ke faɗa ƙala ya ce ya ƙulu inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya tamara arba umaratin ya ce manzo sallallahu ya yi umara hudu ihda hunna fi rajabin ɗaya daga cikinsu ya yi ta ne a watan rajab qalat sai ta ce yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya ji kan baban abdurrahman ma mara umratan illa wa huwa shahiduhu ai ba wata umara da manzo yayi sallallahu alaihi wasallam face yana tare da shi yana duk yana halarce duk umarar da annabi da shi aka yi wa ma mara fi rajabin qasu amma dai bai yi umara da dai bai yi umara a cikin watan rajaba ba to ku duba kan waye da irin yake karatu yake ka san shi wani bin kadan da kashi ka haddace shi da kai aka yi amma sai kamanta da shi ka sami wahani abdullahi dan umar duk umaran ma da shi aka je guda hudun da annabi amma a nan ya ba da amsa ya kuskure wajen ba da amsa ya ce e umara hudu amma ɗaya a ragar waɗancan almajiransa ba su iya da shi kai tsaye su ce kayi kuskure ba kaga ladabi na ilimi kenan sai suka tafi zuwa ga sahabbai ɗan uwansa ita ce aisha uwar muminai ku duba ita kuma amsa da ta ba su ba ta ce wato abdullahi ɗan umar ya yi kuskure abin da ya faɗi ba daidai ba ne sai da ta mashi addu'a yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya ji kan baba abdurrahman kaga tun daga nan sai mai addu'a ta san yayi kuskure Allah ma'ana Allah ya ji kan shi gafarta mai kuskuren da yayi ta san ba da gangan yayi ba haka kawai wato zai musu ko ce ai annabi umra a rajab kuma bai ba akwai dai dalili to haka ake ba da uzuri ga wanda ya kuskure na wani abu na ilimi ba kai tsaye za ka ƙaryata shi ko kai tare shi ko kai mai kata-kata ba sai ka ba shi uzuri kamar da nan aisha ta ba shi ta ce allah kan shi. ai ma duk umarorin da annabi ya umarar da ya yi ai tare da shi aka yi wannan ba gina ma ba ne kenan wani wahali kawai ya samu amma kuma sai ta ba da amsa baya hana kuma a faɗi kuskuren mai kuskure a faɗi kuskuren malami in yayi saboda kada wasu tafi a kan kuskuren idan ta yi shiru su wanda ya gaya masu na ya arja me za su yi su ba da su aka je umarar can ba tabi aini tabi dole ya aiki da abin da sahabi ya gaya masu saboda haka kaga dole karshe bayan ta faɗi wancan ta zo ta warware gaskiya haka ne amma annabi bai taɓa umara a rajab ba duk umarar shi dai a cikin zulqada ne kaga ta faɗi gaskiya kuma can ta faɗi abin da ya dace wannan haka ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci yadda harkar ilimi take kowa zai iya irin wannan kuskuren daga ga abu ka shi amma wani lokacin sai ya shige maka ya ɓuyan maka ka faɗi ba daidai ba ko kamata ya yi ɗalibi da kuke tare tunatar da kai ya faɗaka da kai da za ka gane ina fata an gani akhrajahu al-bukhari kitabul umra babu kam sai tamara annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafin umara da bukhari a cikin sahihin sa dan ya kai hadisin babin wai umra nawa annabi yake sai mu tafi babi na 36 babu fadlul umrati fi ramadan babin da zai bayani akan falalar yin umara a cikin watan ramadan eh ma'ana umara cikin ramadan tana da falala ta musamman kenan hadisi na 786 hadisi ibn Abbasin radiyallahu anhuma Ƙar qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam limra'atin min al-ansar ma mana'aki an tahujjina ma'ana na كان لنا ناضح وركبه أبو, أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضف عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه وإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما نحو مما قال أخرجه البخاري نعم wannan hadisin abdullahi dan abbas ne Allah ya kara masa yarda yace manzo sallam ya gaya mu wata mata mutumiyar madina wato limra'atin min al-ansar wata mata cikin matan sahabai na madina kenan a wata ruwa da aka ce sunanta umu sinan amma nan wata mata aka ce ba faɗi sunanta ba amma a wani aka ce ita ce umu sinan kun gani ma mana ake an ta hujji na ma'ana annabi ya ce me ya hana ki baki je hajji tare da mu ba me ya hana ki baki bi mu ba hajjin nan ma da aka yi mai girma hajjin ban kwana ayarin da aka tafi sahabbai kusan dimbi me yasa baki bi mu ba aka yi da keke ma ki sami wannan falalar qala sai ta ce kana lana na nazihun farakibuhu abu fulanin wabnuhu sai ta ce mu muna da raƙumi ne muna da raƙumi ɗaya wanda abu fulani wato baban wani tana nufin ta sa kai sunan mijinta kenan tana so ta ce mijina baban wani wabnuhu da ɗansa ne ta ce bai zauce hawa bin ai wannan raƙumin wanda ya kamata ne in je to mijina da ɗana su ne suka haushi suka bi ka aka tafi haji da su wata raka na, zihan nan zafi alai sannan ya ban mana ɗaya raƙumin shi kuma da shi muke kai kawo ɗebo ruwa da hawa da harkar ba lambu da sauransu daidai shi yake mana hidima ra kuma biyu kenan ɗaya an tafi hajji da shi ɗaya kuma ya ban mana dan da su ake hidima a wancan ra kuma su wato wancan rayuwar ta zamanin manzo amsa da ta ba manzo kenan dalilin da yasa ita bata samu ta je ba halis ya ce fa iza kana ramadanu e eh, ta marifi idan ramadana ya zo to ki kokari ki umara a cikin wannan wata na ramadan tunda ai mijin ya dawo tare da manzo ko a kuma ɗaya na ji hidima ɗaya kuma da samu ta je umra a kan shi fa inna umratan fi ramadana hajjatun shine muhalli shahid lallai umra a cikin ramadana hajjatun hajji ce hannun ruwa abin da ta faɗi kenan auna hawan min maƙala ko wani abu mai kama da wannan haka ne bai gaya mata umra a ramadana hajjatun kawai nan haka yake hajjatun hajjici kun gane da kyau Shi ne malaman suka ta an sharhi akan ma'ana wannan ɗin me yake nufi da cewa umra a ramadana hajjici ma'ana ta'adilu hajjatan tana daidai da hajji ne ai wato tuqabilu wa tumathilu fi sawa tana daidai tana kwatankwacin ladan hajji ne da anna ba da fadalu da fadilatin waqti kamin lada shi ma yakan sami fifiko yakan sami falala lada da falalan lokaci ba haka ba ne? a cikin ramadana a kwanakin nan na ƙarshe ai da akan sami wani fifiko na aikin lada a cikin komar ta zulhijja ta farko to shi yasa sai malamai suka ce tun da. hajjin da aka yi cikin ramadana kila ta sami falalar lokacin ne wa haza min babin mubalaga wa na kisa bil kamili targiban wa basan alai wani malami da ake ce mai imamu ne shine yace ai wannan fa mubalaga ce kaiwa ne matuka wajen a riskar da wani abu mai tawaya da wani abu cikakke domin a kwaɗaitar da mai yin wannan tawayayyan ya ɗauke shi da muhimmanci a zaburar da shi ya yi wa illa in ko ba haka ba kaifa ya ajidu tsawabal ta tsawabal hajj ta yaya ma ladan umara zai yi daidai da ladan haji? hajji da ake cewa hajjan mamuru laisa lahu jaza'un idan janna hajji karɓar sai bai da wani sakamako sai aljanna kawai to ta yaya za a ce umara ce ladan hajji a'a nan biya faɗi ne don ya zaburar a je a umra musamman a cikin hajji don ya kwaɗaitar a watan ramadana afwan a je a umra cikin watan ramadana domin falalar watan kuma dan a sami lada amma shi imamu tibi yana ganin ba wai ladan ba ne daidai wa daida da falalar hajji kowa ya san hajji umra kuma kowa ya san umrar har aikin ma ai ba iri ɗaya ne, mun sha faɗi cewa awa ɗaya wani lokacin za ta ishe ka duka gama umara amma hajji maganar kwanaki yake ba maganar awa ba wasu ya sa su ka ce ai abin da dai ake nufi kenan annabi ne ke kwaɗaita da al'ummarsa don su zabura su yi umara a cikin watan ramadan amma ba ana nufin daidai wa daida abin da za ka samu na lada a hajji shi za ka samu a umara ba wani abin da ya faɗi kino su malaman kuma suka yi shiru ka ce a shiru dai abin magana yadda annabi ya yi ko ba ana yin wannan ba Mani gashe na fa laisa minna wanda duk ke mana gishi ba shi cikin mu haka annabi ya ce laisa minna ba ba shi cikin mu yaya ne ba shi cikin mu aka ce kai shiru ka ban magana haka kawai ko matan da matan da suke tafiya kasiyatun ariyatun ko la yadkhuluna aljannata aka ce wa la yajiduna rihaha ba ma za su ji kanshinta ba kuma aka ce duk gaban magana haka ta fi tsoratarwa to haka shi ma wannan din ya fi zaburarwa annabi cewa yayi fa inna umratan fi ramadana hajjatun umra a cikin ramadan hajji ce Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon yi Allah ya yassare mana da irin waɗannan ibadoji da akan faɗi ladan su akhrajahu al-bukhari kitabul umra babu umratin fi ramadan babin umra ko kitabul umra cikin buhari ya kai hadisin babin umra a cikin ramadan sai babi na 37 kaga bai kama na 36 ko sai 37 to 37 shine babu Babu dukuli makkata min as-saniyati al-ulya wal khuruj minha min as-saniyati as-sufla wa dukhuli baladihi min tariqin ghayri allati kharaja minha wani lokacin aka yi dogon babi babin da zai bayani akan mustahabbancin shiga makka min saniyatul ulya daga saniyatul ulya wani kun san makka tana da duwatsu manya-manya ana da kwari da tudu da saniyatul ulya din wato dutse ne wanda ake kiran shi yanzu min ha'ilal mu'alla wa makabira makka makabarta ta makka tana gefen wannan manyan duwatsun to shiga makka ta wannan gefen manyan duwatsun ka shiga makka mustahaji ne in hakan zai yiwu musamman a da yadda makkan take ba a yau yadda take ba ba kuma yadda hajji take irin ta yau ba ba ka da ikon kanka can ma in ka isa garin ba ka da ikon ka ce a nuna maka wai ina ma saniyatul uliya take ni? ina makabarta ta makka sadda ka shiga duk a yanzu waɗannan mustahabban da za mu ji galibi alhaji bai da ikon yin su ko shiga inda hali ta wannan saniyatul uliya din mustahabi ne wal khuruj minha min saniyatul sufla kuma za ka fita makka ka fita ta saniyatul sufla wasu duwatsu ne su kuma da suke gangare to ka gangara taurin wurin ka fita kamar nan ka ce za ka shigo nan masallacin ta dan marke sun kuma za ka fita ka fita ta bus stop fita ta tsamiyar buka ka gane inda ka shigo daban inda kuma ka fita daban to inda hali haka ake so ka shiga makka amma wannan fa mustahabin a yau tabbaka shi na da wahala kai ko a wancan lokacin ba irin sa abdullahi dan umar ba sarkin bin diddigin sunnar manzo wa dukulu baladihi min tariqin ghairi allati kharaja minha da kuma shiga garinsa wato ta wata hanyar ba hanyar da ya fita ba shi manzo sallam da ya fita madina hanyar da ya fita da ya dawo ba ta ita shiga madina ba wasu malaman suka ce annabi ya yi wannan ne danya wato kamar tafiya wato idi ne ka bi ta wata hanyar ka dawo ta wata alamai suka faɗi fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojin cewa za ka gaggaita da wasu kuma sannan zuwa ƙasar za ta maka shaida nan inda ka fi ka taka ka je daban inda ka taka ka dawo daban to sai suka ce hajji ba haka take inda hali inda ka shiga daban da inda za ka fita inda ka koma da inda ka fito su bambanta amma duk wannan mustahabin na shari'a muku cewa fa a yanzu tsabbaka shi na da wahala musamman akan magana ta aikin hajji da ba ka da ikon kanka to ga hadisan da ya kawo karkashi hadisu ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi shajara wa yadkhulu min tariqi al-mu'arrad manzo sallallahu alaihi wasallam yana fita ta hanyar shajara wato shajara an fassara mana ita da cewa ita ce wato inda masjidul zulhulaifa masjid zulhulaifa nan ne miƙaci na mutanen madina to da akwai bishiya a wannan kwarin ƙasan zulhulaifa kwari ce har yanzu in ka taho za ka ga ana gangara sai a gangara wurin to da har da bishiya amma tuni aka sare ta saboda ana nema a mai da ita wani abu daban to ta wannan bishiyar ta nan annabi wato ya fito yayin da zai fita ya tafi hajjinsa ta ban kwana sannan waye da kulumin ɗariƙil mu'arrasi sannan yana shiga madina in ya koma ta hanyar mu'arrasi ita kuma mu'arrasin aka ce maudu unuzulil musafir akirin laili wuri ne da matafiya in suka dawo za su shiga madina nan suke zango daga dare, kun sa annabi ya hana in kai tafiya dare ma har ka zo ka shiga gidanka cikin gari ya kai zango can wani wuri ko kuma an har ka shigo to tafi masallaci nan da safe ka isa karka auko ma iyalinka musamman da da ba waya ba telefon yanzu akwai telefon kila wannan matsalar ka iya kusa da ita na ka zo ka auko ma ka cikin dare ba su san za ka dawo ba ko ka same su ba kimtsi ko ka same su ba wanka ko ka same su dai abin da bai dace ba ka gani yasa nabi baya so a shiga to ita mu'arras ita ce masaukin matafiya a madina ba ta fi kilomita a eh, mil biyar mil shida tsakaninta da cikin garin madina kusa da annabi ya dawo a nan ya zango a mu'arras kuma ta bambanta tana kasa da ita zulhulaifa kenan kuna ganewa da kyau zulhulaifa ta nan ya bi nan ya zango aka yi miƙa yi niyya a miƙaƙi da abubuwan da muke bayani a baya sannan aka ranka ya ake tafi da ya kuma sai zango a mu'arras mu'arras wuri ne kusa da madina sannan kuma nan ne kamar masaukin matafiya da dare masu ba sa shiga cikin garin madina da daddare to a yanzu da waya kila iyalin ka sai ka buga waya ga nan na taho ina sa rai kila zan iso wajen karfe goma ko sha ɗaya ko sha biyu kaga shi kenan ka sanar da iyalinka sai ka shigo da saninta za ka tarar da ita ta kimtsa za ka tarar da ita ba za ka ga abin da ba ka so ba don ba so ake kullum kama mai iyalinka ka so bari ma ka shigo ba su san da za ka shigo ba tara ba ce da wannan ba ai ba so ake ke ka ga abin da ba a so ba sannan ita ma ba so take ba shi yasa aka hana to inda waya yanzu he kai sanar malamai na wannan zamanin sun ce in ka sanar ba wancan illa ta gushe za ka iya tahowa ka shigo gida da daddare kuma halin shahin mu dai a wannan hadisi annabi ya fita ta wata hanyar ya dawo ta wata hanyar madina hadisin ya zo cikin kitabul hajji babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi shajara haka bukhari ya kula babu ya kai hadisin sai hadisi na 788 hadisin umara radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min as-saniyyati al-ulya wa yakhruju min as-saniyyati as-sufla akhrajahu al-bukhari hadith abdullahi dan umar har wa yau yace manzo sallallahu ya kasance yadkhulu min as-saniyyati al-ulya yana shiga garin makka ta saniyatul uliya wannan duwatsun manya da suke jikin wato ainihin harami ko ta su yake shiga wa ya kharju min as sufla sannan zai fita kuma ya fita ta duwatsu masu da suke ƙasa su ma hanya dai ta daban kenan hanya da ya shiga daban hanya kuma da yake fitowa daban malamai suka ce to wancan ɗaya hanya wajen hanya mutanen yaman ce kai kuma nan da zaka taho madina to kewaya za ka yi kenan dan kaɗan baka suna koya za ka yi wasu suka ce wannan fa wato suna ce mustahabi ne wanda yake mai sauki in zai yiwu a yi kuma zai yi baka kyale wannan tun a da kenan balle yanzu kamar da na gaya maku wanda ya san makka shekara ashirin a baya ya je ya ganta yanzu wallahi ba haka ta ba tuni an caccanza al'amuran kamar yadda shi ma mai sharhin nan ya ɗan kawo kaɗan ya ce ai wannan wuraren duk da ake ta faɗi a wannan hadisai wato duwatsu ne gingin gingin wanda suna da wahalar hawa tun a wancan lokacin akwai wuri unguwa da ake ce mata jabal a makka akwai gidaje a sama ko ƙasa dai an yi hanyoyi irin na zamani abinda ake ce nafa amma yanzu wannan masallacin yadda yake nan sama can sai a yi hanya duwatsu ne saman ma da gidaje ana hawa yayin da za a hau gidajen amma nan ƙasa sai a rarake kawai kamar daga nan zuwa police station gaba ɗaya dutse ne sai a huda nan a rarrake sai ka bulla can wajajen danjan nan shi kenan kai ba ruwanka da wannan hawa haka aka yi waɗannan tokin kafin wanda su faisal suka yi irin su fahad a baya yace mana ai wannan waɗannan duwatsu da ake hawansu da kyar? wato ainihin lokacin mu'awiya ya sahala wasu an rarrake yadda za a hausu da lokacin abdulmalik shi ma ya daɗa sauƙaƙe hanyar sannan almahadi wannan duk sarakuna ne da aka yi bayan kulafa sun yi aiki a wannan daga nan aka samu ma wato ainihin aka ƙara sassake hanyoyin aka sake gyara su kai hakanan zamanin wani da ake ce mai sultan wato ainihin wani sarki ne aka kira shi almalukul ma'ayyid fi hududin 20 wa 80 wato wa 80 mi'a shekara ta ɗari takwas da ashirin da hijira kenan ɗari takwas da ashirin ko shekara dubu kun ga yanzu wajen kusan shekara nawa kenan wata ɗari takwas ɗin ta kusa samuwa to tun lokacin wannan sarkin ya daɗa gyarawa hawa dutsen a yadda za a samu a hau a gangara inda kaba take to wannan gaga bai kawo abinda da su suka yi ba su faisal huhu da nafa tana nan za ka haka za ku bi da an sa wasu fankoki masu ƙararsiya wanda suke ba da iska akwai shekara da alhazai sun shiga aka ɗauke wuta alhazai an Allah ya ajalin su saboda ba iska wannan ne suke ba da iska tafiya ce kamar daga nan zuwa tarauni da a cikin dutse a ƙarƙashi hanyar mota na bi mutane na bi ta gefe da wasu irin abin nan masu ba da iska iskar suna ɗaukewa za a shiga cikin tashin hankali mutum wancan lokaci da ake wannan ko yanzu kuma duwatsun ma ake ta famfasewa ana famfase su ana gidaje ana haka dai Allah da ikon shi da nimarsa da yi bayi yadda ka'aba take da kanka gangare inda take sai ka ji jiki amma yanzu da abu ya zo da sauki Allah ya sahale mana al'amara Allah ya ƙara sahale mana su wannan duk bayani ne na yadda annabi ke shiga maka da yake ke fitarta sai mu tafi hadisin mu na 789 hadisu Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila makkah dakala min a'laha wa kharaja min asfaliha Aisha uwar mu'minai tace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila makkah yayin da yazo makka hajjin sa na ban kwana kenan dakala min a'laha ya shigo ta samanta inda wannan manyan duwatsun suke kenan wa kharaja min asfaliha kuma ya fita ta kasanta ma'ana hanyar da ya shigo ba ta ita fita ba haka inda hali haka ake so ka yi mustahabi ne dan haka annabi yayi in kuma babu hali kamar da na gaya mana tabbaka wannan yana da wahala a halin yanzu to sai ka haƙura ka kyale inda ba shi cikin rukunan haji ba ma shi cikin wanda yake in kai in ba kai ba za a ce sai ka yanka kun gane da kyau na'am kawai dai da yake aikin annabi na hajji da ya komai so ake sai maka bayaninsa duk abin da ya yi wani motsi da ya so ake sai an gaya maka ya yi shi bukari ya kai cikin kitabul hajj babu min aina ya kharuju min makka aka bukari kula babi ta ina annabi zai fita ne daga makka da ya shigo ta sai mu tafi babi na 38 babu istihbabil mabiti bi zuwa in akwai ɗaya da rage ko o oh, na 790 haka ne hadisu aisha ne shi ma ashe saboda suna ne duk ɗaya annan nabi sallam dakala amal fatih min kada'i wa kharaja min kuda min a'ala makkata duk ma'anar su ɗaya Yan bambanci ne cewa ce aisha wurin mummune ta ce lallai annabi sallam ya shiga shekarar da aka buɗe makka wancan hajjinsa na ban kwana wannan kuma lokacin fatuhu makka ne ya shiga makka a wannan shekara ta fatuhu makka min kada'i kada'i ita ma dai abin da suke ce ma kada'i ism ne na arafatin au jabale ala makka suna ne na wasu manya-manyan duwatsu da suke a makka wanda ake gangarawa a shiga inda kaba take to ta nan wajen ya biyo kada'i kenan sannan bayan nan wa kharaja min kuda ya kuma fita ta bangaren kuda kuda sune su ma duwatsu ne jabalun masfala makka ta ala tariqil yaman sune duwatsu da suke hanyar masfala har yau masfala sunan tunanin masfala ita ce hanyar da da ake bi a tafiya yaman daga cikin makka to ta nan annabi ya fita har yau duk abin da ake sauna mana inda ya shiga ba ta da fita ba ya shiga ta can ya fita ta can gaskiya ke so a nuna mana inda hali kai ma haka za ka yi ya zo cikin kitabul hajji babu min aina ya karju min makata, don hadisin Babu ɗaya babi na ɗari da babi na talatin da takwas babu istihbabil mabiti bi biduwa inda iradati dukuli makkata wal iktisali li dukuliha wa na hara. babin da zai bayani akan mustahabbancin kwana a biduwa yayin shiga makka yayin da bawaye nufin shiga makka sannan da yin wanka yayin da mutum ya shiga makka don ita duwa ɗin tana cikin makka ɗin sannan wa dukuli haran da kuma shi ma mustahabbi ne inda hali ka shiga da rana da rana ana nufin ba da daddare ba kenan wannan hadisan da zai kawo abin da za su nuna mana kenan shi ma abin na faɗi ɗazu shi zan faɗi a nan sha wannan mustahabin aikata shi a yau yana da wahala ka ce kana da ikon a sauke ka a wani wuri yana ce mai duwa za ka kwana biyu duwa za ka kwana a wurin a shiga makka a bakka a nan ka kwana to ina ma yake su yana kusa da makabarta ta makka wanda waɗannan wurare manya-manyan hotel ne yanzu a wuraren to amma dai tun da karatu ne ilimi ne abinda aka samu daga manzo sai an faɗe shi kai ka sani kun gane sannan da kuma wato inda iradi kuli makka wal liftisali li ha da yin wanka domin shiga makka a wannan bituwa din da annabi ya sauka ya abin da kwana a wurin to kuma sai da ya wanka to wannan wankan shi ma inda hali mustahabi ne a yi shi wa na hana kuma ya shiga annabi lokacin bayan rana ne ta hudu bai shiga da daddare ba wannan za mu ji ƙarin bayani a kai hadisin mu na 791 hadisin mu umara radiyallahu anhu ma qal bata annabi sallallahu alaihi wasallam bi zituwa hatta asbaha thumma dakhala makkah wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma yas'aluhu akhrajahu al hadisin an karbo shi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a zituwa wannan wurin da ake ce ma zituwa aka ce mawdu'un inda babu makka yustahabbu liman dakala makka ta yaktasila fi wani wuri ne a da wanda yake kofa ce ta shiga makka wani yake ce maziduwa ko ke cewa abdullahi dan umar annabi ya kwana a wannan wurin hatta asbaha har sai da ya waye gari a anan sun makka ta sannan da gari ya waye ya shiga makka wa kana ibnu umar radiyallahu anhu fa'alu shi abdullahi dan umar shi ma yana aikata haka kamar yadda na shagi a mana kun san bin diddigi duk wata sunna shi da ga annabi yi sai fa yi ta ko da ma ba sunna ce wacce take ta ibada ba ko abin karanto a baya bishiya ce taguwa annabi ta kewaya ta kawai ta wuce ba wai annabi ya a matsayin ibada kai ma ka zo ga haka ita ce kawai ta kewaya amma da umar abdullahi umar ya zo da taguwarsa shi ma ya kewaya da ita sannan ya wuce aka ce me yasa ka ce haka na ga taguwa annabi ta yi ma shi ya tsange kawai to ka duba dan Allah malam sahabbai amma yawan sai ka ga matashi shi sunan annabi ita yake kama eh sai abinda annabi bai ba shi za a ce a ke kokari a yi amma abin da mutum baya kokari ya ga cewa shi yake irin yadda abdullahi dan umar ɗin yake Har shi a lokacin ya zo zai zuwa ya kwana dan yayi dai abinda annabi yayi sannan ya wankan sannan ya wuce A al-bukhari kitabul hajji babu dukuli makka naharan aw laylan haka bukhari ya ba babu yace babin shiga makka da rana ko da daddare hadisi na 792 hadisi ibn umar annan an sallallahu alaihi wasallam kana yanzu bi dhituwa wa yabitu hatta yusbiha ويصلي Hina ya يقدم makka hina. ya kadamu haka ne ya kadamu ko ya kadu ya yi tawassalin naku ya kadamu makka ko wa musalla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zalika ala akmatin ghalizatin laysa fil masjid alladhi bunya thamma ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة أخرجه البخاري Abdullahi الله Umar عمر الله قال masa yarda, ke النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yanzu البيتوع yana sauka yana yin zango a wannan ziduwa din wa bitu hatta yusbiha ya kwana a wurin har sai ya waye gari yana nan a ziduwa da subha hina ya kadamu makka sannan ya sallaci sallar asuba yayin da ya iso makka wa musalla rasulillah sallallahu alaihi wasallam zalika ala akmatin ghanizatin wurin da annabi yake salla a wannan ziduwa din a wancan zamanin abdullahi dan umar wurin ya kasance ala akamakin ganiza kan wani tari na dutse ko kuma tari na rairai shi yake cewa akma wani dutse ne babba mai faɗi to anan annabi yake sallah a kai laisa fil masjidin lazi bunya samma ba a masallaci da aka gina shi daga baya ba ma'ana an gina masallaci daga baya a wannan dutuwa din a wurin da annabi yake kwana ya sallah to lokacin abdullahi dan umar ba a gina ba kawai wani fili ne da dutse a wurin ranar abdullahi dan umar shi ma yake zuwa yi kun gane da kyau walakin asfala min zalika ala akamatin ghaliza ƙasa da inda aka gina masallacin nan ne wurin wannan taron dutsen mai yawa daidai wurin ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake sallah shi ma abdullahi dan umar anan yake akhrajahu al-bukhari kitabu salah باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي باب zai bayani akan masallatai wanda suke akan hanyar madina zuwa makka sannan da wurare waɗanda annabi ya salla a wurinsu yayin da ya taho daga madina zuwa makka duk an kiyaye kuma wuraren an yi masallatai saboda annabi ya yi salla a wurin amma yanzu yanayi yadda ya canza duk ba za ka ga wannan muridin ba hadisi na 793 hadisu abdullahi bin umar aizan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam istaqbala furdatay aljabal allazi bainahu wa na aljabal tawi nahwa alka'ba wa ja'a almasjid allazi bunya thumma yasara almasjid bi tarafi alakmaki ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تداء من الأكمة عشرة أذرئين أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة أخرجه البخاري وأنا حديثي yana daɗa fito mana da tantance mana daidai inda dai wato ainihin abdullahi ɗan umar ya wannan sallah a riɗuwa da kuma daidai ina shi annabi yayi wanda shi kawai hadisi ne yake kara mana bayani kenan hadisi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ita annabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala furdatayil jabal wato annabi ya fuskanci wata mashiga na wani dutse allazi bainahu wa bainal jabal tawi wanda yake tsakanin dutse ne da wani dutse mai dogo mai tsawo na hawal ka'aba to dai nan annabi ya kalla wata mashiga wacce in ka zuce za ta kai ka har ka'aba to ya ta nabi ya kalla ya sallah kun gane wa ja'ala al-masjid allazi buniya famma yasara al-masjid wato yasa wannan masallacin da aka gina wanda yake daga baya aka gina shi ba zamanin manzo ba to a wannan lokaci inda annabi ya kalla ya sallah ya sanya shi wato hagun masallacin bai fil akamaki kuma ta gefen wannan tudun shi kuma dutse wanda yake tare kamar rairayi wa musallan nabi wasallam asfala minhu ko inda annabi ya yana kasa da nan wannan fa bayani ne wani geographical ne bayani ne wanda kila ka kasa ma fahimta kun gane kamar a ce maka nan ne nan gefen akwai wani katin dutse nan ma da wani katin tili na dutse nan kuma da wata ƙofa haka kun gane to shi kuma daidai na annabi ya sallar ba can inda ake masallaci ba ba can inda abin na a'a daga baya ƙasa da nan amma da wata mashiga da in an bi za a fita har ka'aba to nan annabi ya sallah shine ana ake wasafa maka yace wato ainihin daidai lokaci ne wa musallan nabi asfala minhu alal akmatu sauda ƙasa da nan wani wuri inda tarin bakin dutse ke shine aka mata sauda daidai nan ne musallata annabi da uminan aka mace ta azura'in au nahwiha amma zaka bar wancan tarin dutsen gwargwadon zira'i goma ko makamancin zira'i goma daidai wurin zaka iya gane daidai inda annabi ya salla kuma tusalli mustaqbilal furdataini min al-jabali sannan sai ka yi sallah kana mai fuskanta wannan mashiga minal Jabari ta wannan dutse ɗin alazi bai na kawo bai na ka'aba wanda ke tsakaninka da tsakanin ka'aba me yasa ake ta wannan bayani ita makka in ka je makka za ka yi sallah to rikicewa kake saboda wato ka'aba ake kallo ita kuma ka'aba nan ta nan take ne ko ta nan da kai ko ta nan ina kun fahimta da sai an maka wannan dogon bayanin gafa daidai inda za ka kalla an ba haka ba za ka je ka kalli wani wurin ba ka'aba ba saboda ka'aba tana nan kai kuma yanzu ka gangaro ba ka san makka ba kila sai ka fahimci a ka'aba tana daidai nan ko kuma ka'aba tana daidai nan yasa ake nuna maka an za ka yi sallah a zuciya a wancan zamanin to fa ga yadda yake akwai dutse gangame mai dutse ta gefen hagu sannan akwai kuma wani dutse babbar shi ma ta gefe haka kusan akwai mata mashiga da ake gangara a kai haka aba wannan za ka kalla mashigar kai talla inda ba cewa za ka kalli yamma ba ka kalli gaban ka kalli kudu amma ka ba a faɗin haka wajen sallah sai ya ce kai dai kalli ka'aba kawai ka'aba ina take da kai to nan za ka nema kai shi yasa aka yi ta mana wannan dogon bayanin hadisin bukhari ya kawo shi ne cikin kitabu salah باب المساجد التي على طريق على طريق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي kamar an nuna man lokaci na ga nan za mu tsada mun fara ɗaya badin kila ba zai gama ba lokaci kuma zai halinsa eh ya ma ci ko to abin da muka karanta daidai Allah mana tare a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya yafe mana kurakuran mu